بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta laraba ta kuma 21 ga watan rajab a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha tara ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba ne da karatun littafin muwatsa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al a darasin da ya wuce mun tike ne ƙarshen kundi na goma sha hudu kitabul ƙibla. wanda hakan yake nuna yau za mu shiga kundi na goma sha biyar kitabul ƙor'an kundi da yake magana kan abin da ya shafi littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine alƙor'ani mai girma to amma kafin haka za mu karanta waɗansu bayanai da suka shafi ruwayar littafin muwatta sau da yawa sau da yawa in mun zo za mu ce muwatta na imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya riwayar yahya ibn yahya tariqar ubaidullah ibn yahya allaisi ya kamata a ce mana dan wasu bayanai kan abin da ya shafi riwayoyin littafin muwatsa ɗin tukunna aka haka ne muka fitar da waɗannan takardu wanda yake za mu karanta su da izinin Allah ta'ala muka kammala sai mu zo mu ci gaba da kitabul qur'an al-karim mana za mu dan yi hashiya kenan takardar take cewa riwayatul muwatta'i wa ruwatuha riwayatul muwatta'i wa ruwatuha mimita idan aka ce riwayatul muwatta riwayoyi da ake da sunan muwatta ɗaya kenan wa da kuma waɗanda suka ruwaito waɗannan riwayoyi ɗin kun gane ko yanzu kenan za a ce akwai ruwayarwa ne sannan kuma da takaitaccen tarihinsa waɗanda suka roito littafin muwatsa daga imam malik ibn anas suna da matukar yawa ba wai mutum biyu ko uku hudu ko biyar ba ne. a'a suna da matukar yawa a nan dai mun sami mutane goma sha bakwai ne aka kawo a wannan takarda mutane goma sha bakwai aka kawo ba wai su kenan goma sha bakwai din ba kana ji da ke ko wannan iya zama kusan da shine karan farko kenan muka samu wani lokaci kuma Allah ta'ala ya kaddara mu sake karo waɗansu daga cikin mutanen da muka magana so da kowa sai ya rike takardunsa kuma kada ya bari ya wasa da su wajen tartibin littafin ruwayoyi din mun bi abin da ya shafi rasuwa ne a cikin waɗanda suka ruwaito muwafa ɗin wanda ya riga rasuwa a wannan shi muka fara gabatarwa ba wai mun fi inganci ba ne akwai wanda riwayarsa ta muwatta ta fi riwayar wani inganci kun gane bambancin akwai riwayar wani ta fi ta wani inganci so ba wannan tartibin muka ba wannan jerin gwanar wayar muka ba mun bi jerin gwanan waye ya riga rasuwa ne sai wanda ibi da shi sai wanda ibi da shi sai wanda ibi da shi Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya wannan zai nuna maka littafin muwatsa an mashi hidima ta ɓangarori daban-daban maza mu iya ƙoƙari mu ga lokaci bayan lokaci a karatun littafin muwatsa da muke muna kawo bayanai na ƙoƙari na jihudi na hoɓɓasa da malamai suka yi domin rayar da wannan littafi na muwatsa domin hidima ga wannan littafi na muwatsa daga ciki yanzu za a zayyano wasu daga cikin waɗanda suke da riwaya ta littafin muwatsa yanzu muna karanta riwayar haya ibn Yahaya al-laifi shin banda ita akwai wasu riwayar ina fatan kuna jina da kyau mun sha maimaitawa imam malik ibn anas ya dauki tsawon shekaru 40 ne yana aiki akan littafin muwatta to za ga kenan waɗannan ɗalibai idan suka zo aka yi muwatta da su suka wuce wasu ɗaliban ne kuma za su zo wasu ɗaliban ne za su zo haka abin yake ta tafiya sai ga an ce a ruwayar wane kaza a ruwayar wane kaza shi yasa ya ce ruwatul muwattai wa ruwatuha waɗanda suka ruwaito littafin muwatta da kuma takaitaccen bayani a kansu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbi amma ba'd فهذه نبذة مختصرة الروايات الروايات malik مالك ورواتها ita bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki da shine al'alamin al'alamin jami'in ne na al'alam al'alam kullu ma su wallah fa huwa alam duk abinda ba Allah ba sunan shi alam kaga shi sa zaka ana cewa akwai alamul jinni duniyar aljanu alamul mala'ika duniyar mala'iku alamul ins duniyar mutane ko kuma ce alamul hayawan duniyar dabbobi a ciki sai a ware akwai a hayawanin nafik dabba mai magana mutum kenan akwai kuma dabba mara magana da sauransu to al'alamin Allah ta'ala shi ne ubangijin halittu baki daya wacce ka sani da wacce baka sani ba wacce ka gani da wacce baka gani ba wasu wassalamu tsira da amincin Allah su tabbata ala rasulillah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hakan nan tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su tabbata ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wa ala alihi ga iyalan gidansa ko kuma wa ala alihi su tabbata ga mabiyansa domin ali yana zuwa da ma'anar mabiya kuma yana zuwa da ma'anar iyalan gida Allah ta'ala yana cewa ka da'a bi ali fir'auna wallazina min qablihim kaga ali fir'auna mabiyan fir'auna ba za ka ce iyalan gidan fir'auna ba domin ai asiya tana cikin iyalan gidan fir'auna kuma yar aljanna ce wa sahabihi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi amma ba'ad yace bayan wannan fa hazihi nubdatu mukhtasara wannan takaitaccen bayani ne an riwayati muwatta malik dangane da ruwayoyin muwatta na imam malik ibn anas takaitaccen bayani ne akan abin da ya shafi riwayoyi da ake da su na muwatta muwatta na malik ibn anas waruwatuha da kuma waruwatiya da kuma takaitaccen tarihin waɗanda suka ruwaito muwatta wana ji da ke ko da takaitaccen tarihin waɗanda suka ruwaito muwatta din sai ce ruwayatul muwatta wa ruwatuha al'ula ruwaya ta farko ruwaya ta farko abinda muke nufi da ruwaya ta farko ma'abocin wannan riwayar shine wanda ya riga rasuwa a cikin waɗannan mutane goma sha bakwai da suka roito littafin muwatsa da muke maganar a kansu shine riwayatu ali ibn zayyad riwayatu ali ibn ziyad wanda ya rasu shekara ta 183 shekara ta 183 bayan hijira wanda yake malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 kaga ya rasu bayan ya rasu tsakanin shi da malik shekara hudu kenan kun da kyau tsakanin shi da malik shekara hudu kenan dan malik ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara shi kuma wannan ɗari da tamanin da uku to kaga kenan a cikin waɗanda suka rawaito muwatta kusan wannan shine mutum na farko da ya koma ga Allah madaukin sarki banda shi sahibul muwatta din to shi wannan yanzu zama sami wanda ya rawaito mun sami riwayar ali bin ziyad tunda ma an ce riwayat mana wannan riwayatu yahya ibn yahya al-laifi wannan riwayatu ali bin ziyad to sai kuma takaitaccen tarihin sa shine ma'anar riwayatul muwatta wa ruwatuha yanzu an samu riwayar sai kuma shi waye wannan wanda irwaito muwatta din huwa al-imam Abulhassan hasan ali bin ziyad al-abasi ولد بطرابلس الغرب قال أنه أسد بن فرات kana ali bin ziyad min nuqadi ashabi malik wa qala ibn al-harith wa kana ali thiqatan ma'muna Huwal imam shi wannan imam ne a bange da ilimi fage na ilimi matsayi na imam ba karamin matsayi bane abul hasan baban hasan alkunya kenan ali bin ziyad ali dan ziyad al-abasi wanda yake kabilar abas bi tarabulus غرب an haife shi ne a Tarabulus da gharb da take yammacin duniya Tarabulus Tripoli kenan Libya kenan Tarabulus da Larabci Tripoli kuma da da da Turanci kenan shine Tarabulus babban birnin kasar Libya kenan kullure da ke ko duk da gwamnatin Libya ta kasu kashi biyu waɗanda suke gabashin Libya kaga suna da abin nan ne ina ne babban birnin kasar suka sanya eh, bengazi wannan kuma sun Allah ta'ala ya sauwake a ta aka haife shi kala anu asad ibn furat asad ibn furat yana maganar yana bayyana matsayin ali ibn ziyad a ilimi Ya ce, kana ali ibn ziyad min nuqadi ashabi malik ali ibn ziyad da ka ganshi yana cikin manya-manyan ɗaliban malik nuqadi masu fayyace ɗalibai sosai shine a sahabi malik in an gashi zai ce wani yayi ruwayen muwaffaqur malik wani biyu ba wani yana cikin ɗaliban malik wani baya cikin ɗaliban malik wani in yana an ana karatun muwatta da shi yana bacci iman shine nukadi wani in ana karatun muwatta yana bacci wani ku yana zuwa makare wani yana tashi kafin a kammala karatu kana min nuqadi ashabi malik ya kasance yana yana naqadin almajiran malik magana ce ba haka malik ya karanta ba ga yadda ya karanta ya matsayin shi a karatu eh ya ke malami kenan ko yanzu mun samu riwayar mutum na farko kenan ita ce riwayar ali ibn ziyad riwayar aliyu ibn ziyad mun ji takaitaccen kuma tarihinsa sai riwaya ta biyu a saniya riwayatu muhammad bin hassan a shaibani riwayatu muhammad ibn hassan a shaibani ya rasu shekara ta 189 shekara ta 189 kaga ya bi shi ya bi ali bin ziyar kenan huwa imam abu abdullah muhammad bin hassan bin farqat a shaibani al-kufi sahibu abi hanifa لزم الإمام مالكا لزم الإمام مالكا ثلاث سنين فسمع الموطأ وكان إماما من بحور العلم في الفقه والعربية حتى قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته أتكي موطأ كل ورد كيو وانا يأي كراتم موطأ أقبان مالك دبان wani ya yi riwayar motsa kuma daban kun da ke ko akwai wanda zai yi karatu da fatan Allah ya je karatu ne da Allah ya ba mu ladan ji lura da ke ko wannan shi zai ji ne ya amfani da shi shi a karan kansa akwai kuma wanda yake da niyyar zai ji ne kuma ya je ya amfanar ya kake ganin mai da hankalinsu wurin sauraron karatu akwai bambanci kenan ko shi wannan Muhammad riwayatu Muhammad ibn Hassan al-Shaybani yanzu mun samu riwaya ta biyu kenan ta Muwatta riwayatu Muhammad ibn Hassan al-Shaybani wanda ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da tara to yanzu kuma sai shi wanda ya ruwaito din shi Muhammad ibn Hassan din al-Shaybani waye shi kuwal imam na farko shine imam imam ne ɗalibi ne a gaban Malik kullum da ke ko amma imam ne kuma a inda yake hisa kake da ana cewa malik imamun a imma duk duk waɗannan ɗaliban da suka fita a makarantarsa suka graduation a makarantar za ga duk a imma ne duk malamai ne limamai ne jagororin addini ne a inda suke wannan muhammad bin hassan ɗin malam yace mana huwal imam abu abdullah ana mai alkunya da abu abdullah muhammad bin hassan muhammad dan hassan bin farqad dan farqad yana ينا قبيلة الشيبان قبيلة Imam Ahmad أحمد Hambal kenan, كينا الكوفي متم كوفني sahibu abi hanifa, babban almajirin abu hanifa ne babban na hannun dama abu hanifa ne dama manya-manyan almajiran abu hanifa guda biyu ne da shi wannan da muhammad bin hassan da ibn yusuf mutum nau kenan mutum biyu waɗannan mutane biyu sune mazhabar hanafiya gaba ɗayanta wani lokacin akan idan aka samu matsalar riwaya wata fatawa ta ɗayan biyu na tana girgiza mazhabar sosai da sosai to shi wannan ɗin ka lura da kyau mazhaba daban mazhabanci daban lazimal imama malikan ya lazimci imam malik ba wai ya je karatu imam malik ba lazimta ake magana ya je karatun shi daban ya lazimci karatun kuma daban abin da zai nuna maka lizimta ka duba gaya da makarantu suka matsa kafin ka rubuta jaraba sai kana da a atan da sai kana da nawa 75 don a shi ne ake hasashen kayi zaman karatu to ana buƙatar lizimta duk inda malam yake kana nan duk karatutukan malam duk inda malam yake duk kaza kaza akwai wanda yake ce mana ah, abin da yake cewa Muhammad bin Atiyya Atiyya Salim babban سالم ببن الماجر محمد mai auduwa من fi البيان في إيضاح bil بالقرآن kuna shi da ke ko ya ce inda muhammadu al'amir shankiti ya fito masallaci sallar asuba ya ba da sallar ya ce assalamu alaikum rahmatullah to su ne a daman shifa har dare ya yi kuma ya shiga cikin gida wajen iyali sai gobe shi yasa da muhammadu amin shankiti ya rasu bayan ya kammala tafsirin suratul mujadala atiya salim aka sa ya ci gaba in ba ka san numfashin muhammad al-amin shinkiti a tafsiri ba za ka ce dishe? za ce dishe ina ba mu labarin mulazama ne mulazama daban zuwa karatu daban so ana buƙatar mutum ya mulazama ne saboda ka shi ya lizinci imam malik ibn anas salasa sinin wat shekara uku ya tare a gaban imam malik ibn anas fasami al muwatta sai ya saurari karatun muwatta gaba daya kana imaman ya kasance jagora ne a ilimi shi muhammad ibn hassan min buhuril ilmi yana cikin manya-manyan teku na ilimi fil fiqhi a fiqhu wal arabiyya da arabiyya fil fiqhi wal arabiyya a fiqhu da arabiya wanda yake kuma sune kashin bayan addini annabi sallallahu yake cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din arabiya kuma ita ce yaren musulunci duk wanda bai lakanci arabiya ba to idan yana ma islamic story zai dora ka kan rudu hatta qala anhu al-imam shafi'i imam shafi'i yake cewa dangane da muhammad ibn yusuf abin nan muhammad bin hassan kun da ke ko Muhammad ibn Hassan kaga dan shafi dan Hanafiya ne yayi karatu a wurin wa Imam Malik ibn Anas mun samu uh, nawa kenan yanzu ga Imam Shafi'i yana da bayani a kansa Ya lau a sha'u, ni Shafi'i inda na ga dama an aqula in ce nazalal alqur'anu bi lughati Muhammad Bin Hassan ai alqur'ani daga ganshi ya sauka ne da harshen muhammad bin hassan laƙultu inda na ga dama in faɗa da na faɗa saboda me li fasahatihi saboda ƙarfin azancinsa kafin ka ga yayi magana ta saba mata ƙur'ani da wuya Kalwar da kyau muhammad eh, na imamu shafi'i jagoran mazhabar shafi'iyya muhammad ibn eh, muhammad bin hassan dan hanafiya yayi karatu a wurin imam malik sai za ka ga kenan ashe a zamanin su babu kifan mazhabanci abin da yake shine waye lakanci karatu yadda karatu yake kai karatu a wurinsa ina fatan mun gano wannan da kyau kenan yanzu a muwatta muna da ruwayar Muhammad ibn Hassan daya kuma idan aka ce kai bayanin Muhammad ibn Hassan a minti daya mun san kana da abin da zaka faɗa eh insha Allah ko sai riwaya ta uku riwayatu abdurrahman bin qasim riwayatu abdurrahman ibn qasim na hannun daman imam malik kenan ya rasu shekara ta 191 ya rasu shekara ta 191 waye abdurrahman ibn qasim huwa al-imam al-hafiz al-thiqa al-zahid al-wari abdurrahman ibn qasim bin khalid bin junada al-utqi abu abdullah al-misri al-faqih وثقه الأئمة كابن معين وأبي زرعة والنسائي والحاكم قال عنه ابن حبان كان خيرا فاضلا ممن تفقه على مذهب مالك وفرع على أحد أصوله على حد أصوله والذب عنها قدمه الإمام النسائي على من سواه في الرواية عن مالك حتى اعتمد على روايته في سنن الصغرى وقال رحمه الله ibn al-qasim fiqa rajulun salihun subhanallah ma ahsana hadisa wa asahu an malik laisa yakhtalifu fi kalima shi muhammad bin hassan bukhari da muslim su rawaito hadisinsa shine kha'un sinun ba kun gan ba kha'un ma'ana kha'un bukhari ya rawaito hadisinsa sinun imamun nasa'i ya rawaito hadisinsa da matsayin ka na ɗalibin haka ce ka rubuta bukhari ai yana da yawa ko to sai a ce ka'un Abdurrahman bin Qasim ya rasu shekara ta 191 imam ne a karatu Alhafif ne yana da kwanyar gaske mataki ne na ilimi sai mutum ya adace hadisai dubunne ne yake zama matsayin hafiz ƙwarai kuwa a'a shi da man qur'ani ai bayan cikin lissafi duk waɗannan da kaji ana magana duk daga wanda ya dace qur'ani shekara bakwai takwas goma duk waɗannan da kaji ana ya haddace dama duk basa duk ana maganar sai ga haddace qur'ani ya maka ka shiga neman ilimi ai ai ba ka ba ka dan ce haddace qur'ani a cikin su daman ya haddace ne ai eh as-siqa amintacce ne a karatu ina son mu lura da kyau waɗannan kalmomi na shari'a al-imam al-hafiz al-fiqa kalmomi ne na shari'a saboda babu fassara su zuwa Hausa yana da wahala ka lura da kyau ko saboda kalmomi ne kambi ne na shari'a yanzu an ce fassara professor zuwa Hausa ya za ka fassara eh ƙwararre ai to akwai kuma wanda yake yana da professional ne akan wani abin nan yana da certificate ne ake kira shi kwararre shi wannan ya zara ilimin ne gaba daya kullum da ke ku saboda kalmomin shari'a ba a wasa da su kalmomin shari'a ba a wasa da su dan zaka dinga jin dalibai suna yawo da kalmomin nan ai wane wane muhaddis ne wane fiqa ne wane hafiz ne wannan kuskure ne a ilimi kuskure ne a ilimi wana ji da kyau kuskure ne a ilimi ba a wasa da lafuza na shari'a ba a wasa da lafuza na shari'a a inda ba mahallinsu ba ka je jami'a ka je ka ga malamin da ba dakta ba ka je ka kira da suna dakta ka gai da za ku kare da shi ko da sauran ko da hukumar makarantar akwai wanda ya yi mafarkin makala dakta a kofar ofis ɗinsa aka daka mai tsawa aka ce shi zama daka ya sa hannu ya cire ya sa hannu ya cire da kansa amma sai ga ba alfaf ɗin shari'a ana ta wani wani shamsuddin zahabi ne wani imam ne wani hafiz ne wani fiqa ne wani kaza kaza kaza kaza ko ba ana yi ba ana yi An ka ga students sun ce pro suna kiran wani da sunan su professor sai a hankali sai a cikin su ko kuma ɗan yuji wani a dinga kiran shi da barista ai da zarar an yi first semester an yi second semester sai ga ya cire riga barista na wata kira da kari over uku ko hudu ne Allah ya alfafu na shari'a ba a wasa da su alfafu na al-imam al-hafiz al duk lafuza ne na shari'a yanzu idan an ce ka fasara me kanal wana kanal ne na soja sai dai ka yi bayanin matsayin kana amma wai ka fassara kalmar zuwa hausa kun fahimci wannan da ke ku to za ga waɗannan alfafu lafuza ne na shari'a na mataki ne na ilimi da in mutum ya kai wannan matakin to ya ya ci wannan abin ya kai ga wannan matsayin al-imam al-hafiz al-siqa al-zahid al-wari yana da zuhud yana da tsantseni Abdulrahman bin qasim abdurrahman dan qasim qasim dan khalid khalid dan junada al wanda yake kabilar al-itaqa abu abdullah ana mai alkunya da abu abdullah al-misri mutumin bin kasar masar ne al-faqih babban malami ne wasaqahu al-a'imma manya manyan malamai sun tabbatar da malintarsa ku lura da kyau manya manyan malamai sun tabbatar da malintarsa sun yadda da shi ka san malami ba in ka ji mutum ya ce shi malami ne to yanzu ya fara ya bari malamai su ce shi malami ne da aka ce malamai sun tabbatar da sa sai aka ce kal a'imma kal kabin ma'in kamar yahya ibn ma'in abokin imam ahmad ibn hanbal shi yahya ibn ma'in fa ya ce na malam ne fa an aminta da shi ai karatu a wurinsa kan bin shi kadai ya isa dan certificate din shi ba ba kowanne ijaza shi ba karama ababace wa abi zur'a da abi zur'a no kenan wan nasa'i da imam nasa'i wal hakim da imam hakim abu abdullahi ne saburi duk sun tabbatar da malintar abdurrahman ibn qasim qala an ibn hibban ibn hibban yace kana khayran ya kasance mutumin kirki na daban ne shi khayran mutum ne na daban fadilan yana da matsayi mimman tafaqqa ala mazhabi malik yana cikin waɗanda suka yi karatu mai zurfi a mazhabar imam malik ibn anas wa farra'a ala haddi usulihi shi ya fayyace usul asalin tushen mazhabar malik wa zabba anha kuma ya bata kariya ya shiga ya tabbatar da abin da ke cikinta da ya kora abin da bai cikinta qaddamahu al-imam an-nasa'i imam nasai imam an nasai ya gabatar da riwayar abu abdurrahman bin qasim alaman siwahu akan wanda ba shi ba fi riwayati an malik akan ruwayar malik imamun nasa'i idan aka samu ruwaya daga wurin malik guda uku duk sun sha bamban to yana fara gabatar da ruwayar abdulrahman bin qasim ne kun gane maganar in aka samu ruwayoyi guda uku zuwa ga malik ma'ana almajar malik sun yi ruwaya daga malik an samu mutum uku sun yi ruwaya kuma ruwayoyin uku duk sun sha bamban ta abdurrahman ba ce kama da ta wani ba ta wani ba ce kama da ta abdurrahman bin qasim ba to imamu nasai yana daukan ta abdurrahman bin qasim ne hatta atamada hatta atamada ala riwayatihi fi sunan sughra hatta al-littafin imam eh, abun nan imamu nasai sunan sughra ya dogara ne da riwayar abdurrahman bin qasim a inda yake ruwaito hadisan malik shi wa kenan shi imamu nasai wa qala rahimahullah imam sa'i ya ce ibn qasim ibn qasim dan da ko gani siqatun wallahi amintaccen mutum rajulun salih mutum ne mutumin kwarai subhanallah sarki ya tabbata wato irin ka ga abin da ya burge gadin nan ka ce subhanallah kai wani ma ahsana hadisa hadisin hadisi ne mai kyau wa asahahu kuma hadisi ne mai ingantacce an malik daga malik ibn anas laisa yaktalifu fi kalima a ruwayar abdurrahman bin qasim ba ka samun bambancin kalima akan abin da mali ya faɗa kaga yana da kwanya wurin rikewa kenan yana zuwa da wuri baya tashi sai an kammala karatu baya zuwa biki in biki ya haɗu da karatu yana mai kenan baya bacci bukhari da muslim sun rawaito hadisinsa bukhari da muslim sun ruwaito hadisin abdurrahman ibn qasim ku lura da kyau ko kenan ku lura da kyau ku gane bambanci in mun karanta hadisi a mawafa mu ce bukhari da muslim sun ruwaito hadisin a yanzu kuma da muke cewa yanzu shi abdurrahman bin qasim shi a karan kansa ya ɗaliban malik ne ku lura kuma ɗaliban malik gaba ɗaya matsayin su bai zama iri ɗaya ba ina fatan kun gane wannan da ke ko to shi Abdurrahman bin Qasim yana ga cikin waɗanda yake Bukhari abin nan Bukhari ya aminta da shi ya rawaito hadisin sa saboda Bukhari bai yi ruwaya daga Malik bakai tsaye bai yi ba ya yi ruwaya ne tsakanin shi da Malik ko mutum ɗaya ko mutum biyu ina fata mun fahimci waɗannan da kyau waɗannan da muke karantawa yanzu in kana karanta Bukhari su zaka dinga ji a matsayin malaman Bukhari ko malaman malaman البخاري رحمة الله تعالى على الجميع الرابعة رواية عبد الله بن وهب القرشي الفهري رواية عبد الله بن وهب القرشي الفهري هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري أبو عبد الله المصري الفقيه وثقه شيخه مالك وأحمد بن حنبل وقال عنه الذهبي faman rawa mi'ata alfi hadisi wa yandur al-munkara fi sa'ati ma rawa fa ilayhi al-muntaha fi al-itqan wa qad sami'a min malik al-muwatta qadiman an yalƙa. wa fi dhalika yaqul hafiztu muwatta malik ma bayna misra ila al-madina shi abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab al-qurashi ba qurashi ne alfihiri yana a ƙwarishawan kuma gidan fihir a ga daga cikin kakannin malik imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fihir akwai ibnu fihir shine alqurashi alfihiri alqurashi sunan kabilar kenan a larabawa kabilar suke to a qurashawa ma kuma gidan fihir haka silsilar dangin su take waye shi a ilimi huwa imam ɗaya kenan al-hafiz eh shekarun goma wasa ɗari da casa'in da bakwai ɗari a eh, ya don ban faɗa ba ne ya yi dabara ne sosai ya aka ake bukata ɗari da casa'in da bakwai ya rasu ya koma ga Allah shekara ta ɗari da casa'in da bakwai huwal imam shi imam ne alhafif biyu kenan shaikhul islam eh uku kenan abdullahi shine abdullahi ibn wahab dan wahab wahab dan muslim al-qurashi al-fihri ana mai alkunya da abu abdullah al-misri shi mutumin misra ne al-faqih babban malamin fiqh ne babban malami sai ga gashi muna ta karanta alfaqihu alfaqihu kuma sai ga zamanin da ake ciki kuma yanzu mutum yana ganin kamar makaranta fiqhu wata gargajiya ce Allah ya sauke wasaqahu shaykhuhu malik malaminsa shi muhammad abdullahi bin yusuf malaminsa malik ya jinjina shi ya ce yayi eh ya ce yayi eh? eh eh eh ibn abdullahi shi zaka ji ya fi shahara da ibn wahab ya fi shahara da ibn wahab an ga zan ce ibn wahab da shi ne abdullahi ibn wahab kun lura da kyau ko wasaqahu shekuhu malamin malik ya ce yi wa ahmad bin hanbal ahmad bin hanbal ce abinda malik din ya faɗa haka ne ma abdullahi bin yusuf din nan yayi wa qala anhu zahabi imam az-zahabi yace famar rawa mi'ata hadisin mi'ata alfi hadisin duk wanda ya rawaito hadisi dubu ɗari mhm. duk wanda ya rawaito hadisi dubu ɗari wa yan durul munkara kuma yake tsatsame hadisai marasa kyau fi sa'ati marawa a lokacin da ya rawaito fa ilaihi fil itqan to fa shine karshen masanin ilimin wannan fannin ba ka kiwa mutum ya rawaito hadisi dubu ɗari a lokacin da ya rawaito ya tace ce wannan ayarwa ruwa na ce wani wani dan shi'a ne ya roito hadisan rafida ne wannan ba mu'tazile ne wani ai zindiki ne shiga burtudi wani ai makareci ne ya canza unguwa ne wani kaza wani kaza ya tsatsama hadisan su duka a cikin dubu ɗari imamu zahabi ya ce duk wanda yi wannan ai shi ne ƙarshe ai sai ilahi ilmin ta hafil itiqan eh wa qad sami'a min malikin al-muwatta qadiman ya karanci littafin muwatta daga malik ku lura da kyau min malik daga malik ba daga ɗalibin malik ba ya karanta ne ƙadiman tintini tsohuwar riwaya yake da ita kenan wa zahu ya haddace muwatta ɗin ƙabala an yalqahu kafin ya haɗu da malik wa fi zalika ya kulu akan haka ne shi din da kansa yake faɗa abdullahi bin yusuf din yake cewa hafiftu muwatta a malik na haddace muwatta na malik ma baina misra ila madina tsakanin misra zuwa madina littafin muwatta din ya kai misra kun san fa ne yanzu ake sayan littafi a kasuwa a karanta da ka kullum da kyau ko gaban malami ma ba a zuwa balle a je gaban mai littafin a'a littafin mawafa din ya isa misra ya same shi to kuma yana da kyau ya biya shi daga gaban mai littafin kai tsaye sai ya ɗauko littafin daga misra zuwa ina <coughs> madina kan hanya ya haddace shi kafin ya sama madina shi ne ya faɗa ya ce hafistu muwatta a malik na haddace muwatta na imam malik ibn anas ma bai na misra ilal madina tsakanin misra zuwa madina to sai ka ce da ya zo mai yi eh ya zo tantance bayanan da tabbatar da riwaya din shi mu abdullahi bin yusuf ashabul kutubu sita duk malaman hadisi guda biyar shida nan sun rawaito hadisinsa bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah mutane nawa kenan su ne ashabul kutubu sitta duk sun ruwaito hadisin sa kowannen su in ya ga hadisin ma Abdullahi bin Yusuf Abdullahi bin Wa'a al-Misri zai ci hadisi ne ingantacce ma'ana kowannen su akwai hadisin sa a cikin littafin sa riwaya ta biyar riwayatu ma'an bin Isa al-Qazzaz riwayatu ma'an ibn Isa al-Qazzaz ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da takwas shi wa kenan ma'an sunan shi ma'an ma'an ibn isa al-qazzaz ma'an huwa imam al-hafif as-sabtu ma'an bin isa bin yahya bin dinar abu yahya al-madani wa saqahu bin sa'ad wa bin ma'in wa abu hatim wa bin hibban wa kana rabiba malik ومن أشد الناس ملازمة له وكان يتكأ عليه إذا خرج إلى المسجد حتى يقال له عصية مالك وقال الخليلي قديم متفق عليه رضي الشافعي روايته أصحاب الكتب الستة معنى أصحاب الكتب الستة ما لما حديثي أن ندسر رويته حديثا صح شي معنى ابن عيسى القزاز هو الإمام إمام نائلني الحافظ كما حافظ حافظني kusan sai mu ce mahaddacin ya yi kira mahaddacin qur'ani kuskure ne kuskure ne alhabib bangaren hadisi ne ɓangaren bangaren qur'ani fa alƙari za mu zo kitabul qur'ani ba ne a gaba mu kaɗan ba me ba mace alƙari da almakware alƙari wanda ya fara koya za a bayanin alƙari da almuƙwari da izinin Allah maɗaukin sarki ka dinga lura da alfasu na shari'a da kuma inda za ka dinga sa su na karka zo ka sa kuma ya zamana ka sa ma zaidu rigar amru ma'an ibn isa ibn yahya bin dinar sunan shi ma'an sunan baban shi isa sunan kakan shi yahya sunan kakan shi na biyu dinar ana mai arkunya da abu yahya almadani kaga ya sanya ma ɗansa sunan kakan shi kenan ko abu yahya almadani wa saqahu ibn sa'ad ibn sa'ad ya ce malami ne wa ibn ma'in da yahya ibn ma'in wa abu hatim da abu hatim wa ibn hibban da ibn hibban duk sun tabbatar da malantarsa wa kana rabiba malik ya kasance agolan malik ne rabiba malik agolan malik ne ma'ana maman shi tana auren malik ko malik yana aurenta wani ran faɗa malik yana auren mafiyarsa wa min ashaddin nasi mulazimatan lahu yana cikin waɗanda ya fi kowa waɗanda suka fi kowa lizimtar malik cikin almajiran malik yana da lizimta shi sosai a ɗan cikin gida ne ko wa kana ya takawa alaihi idza kharaja ila masjid malik ya kasance yana yana dafa kafadarsa in zai je masallaci malik yana dafa kafaɗar ma'an in zai je masallaci mana lokacin da Malik ya girma kenan ko hatta yi ha ake ake ce da shi abin nan ah, asuyata malik sandar malik ai ga sandar malik saboda ai ga sanda ita ake dogarawa zuwa zuwa masallaci har ana mai wannan wa qalal khalili khalili ke cewa ƙadimun. daɗaɗɗen mutum ne mustafakon alaihi duk malamai sun yarda da riwayarsa zuwa ga malik ta muwatta radiya ta riwayatahu imam Shafi ya yarda da riwayarsa zuwa muwatta riwayar shi ta muwatta zuwa malik kenan ka ce kana da riwayar muwatta zuwa malik sai fa wani ya tabbatar da ita eh cewar kana da riwayar muwatta ba sai kuma an samu wani ya tabbatar da ita ce eh kwarai kuwa yana ya halarci karatun da shi ake karatun ashabul kutubu sita duk sun ruwaito hadisin man bin isa Za ka dinga samun hadisai cikin bukhari sosai ma'ana bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da Ibn majah duk sun ruwaito hadisin wannan ma'ana sun ruwaito hadisin kai tsaye ko kuma sun ruwaito hadisin daga wurin ɗalibinsa kenan da muke karatu muke cewa malik imamul a'imma kun ga ya fara fitowa saboda duk waɗannan ɗaliban da suka yi ruwa ya muwatta daga wurin malik ko ne za ka sunan shi al-imam al-hafiz fiqa shaykhul kaza kaza kaza as-sadisa riwayatu suleiman ibn bart riwayatu suleiman ibn na kace menene as-sabt as-sabtu tabbatacce haddashi tabbatacciya ce haka dai hausa za ta yi kokarin fitowa amma dai na ce alfafin na shari'a ne samun kalmar da zaka fassara ta zai wahala shi za za ga kuskuren da ake samu kenan wurin hadisi sai a ruwaito hadisi wurin fassara yaren hadisi sai a ce eh, hadisin sai hadisi ne mai kyau hadisin da'ifin hadisi ne mai rauni ko wani ce rijal husiqat kafafuwan shi a kakkafa suke kun lura da kyau saboda sai ya fassara da yare ya fassara rijalahum siqatun lughatan me yaren malaman hadisi in suka ce rijalahum siqat shi ya kamata a sani saboda suna da suna magana ne da yaren ilimin ba da yaren larabci ba <laughs> kun lura da kyau ko riwayatu Sulaiman bin Burd Sulaiman bin Burd ya rasu shekara ta 210 shi ma yana da ruwayar muwaffa هو سليمان بن برد التجيبي مولاهم أبو الربيع المصري كان من فقهاء مصر وقضاتها وكان مقبولا عند قضاة مصر وسماؤه الموطأ من الإمام مالك صحيح ثابت سليمان بن برد التجيبي التجيبي مولاهم باون باون قبيلة تجيبني أبو الربيع أنا من الكنية أبو الربيع المصري متمن قصر مصر kai misra ta daidai tana ɗiba ku lura almisiri almisiri almisiri a kasa kasa ne kana min fuqaha'i misra wa qudatiha yana cikin malaman misra yana cikin alƙalan misra ai dama in dai aka ce ba malamai ne kuma za su yi alƙalanci ba ya kaga an ɗibi daji kenan wa kana maqbulan inda qudati misra ya kasance mutum ne yardajje a wurin alƙalan misra misra sun yarda da shi wasa ma'uhul muwatta min al-imam malik riwayar da ita muwatta daga imam malik ibn anas sahihun sabitun riwaya ce ta tabbata eh ta tabbata asabi'a riwayatu yahya ibn bukair yahya ibn bukair wanda ya rasu karata da 213 huwa al-imam al-muhaddis الحافظ الصدوق يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا المصري سمع الموطأ من مالك سبع عشر مرة قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وكان يفهم هذا الشأن هو الإمام شيء إمام نفا يحيى ابن ب... يحيى ابن بكير ai wani lokacin muka ambace shi ko mun zo magana kan masu suna yahya yahya yahya ya rasu shekara ta 213 al-hafiz gashi imam gashi muhaddis al-muhaddis al-hafiz as-saduq yahya ibn abdullah ibn bukair al-qurashi ba qurashi ne al-makhzumi yana gidan makhsum kuma abu zakariya ana mai alkunya da abu zakariya al-misri shi ma dai hmm? ce ga su su ƙorisha eh, ne ga su kuma a masa kakannin su kenan suka koma can kakannin kakanni ne eh a'a suka bar makka dai ai kabilar ƙorishawa tana makka ne ai ka lura da ke ko kabilar ƙorishawa tana makka ne kuma daɗaɗɗiyar kabila ce takan yi wata kila ko kafin bayyana manzo Allah sallama iyayensu da kakanninsu sun koma can ka fahimci magana ko amma dai rike silsila shine al-qurashi ba quraishi ne sami al-muwatta min malik ya saurari karatun muwatta daga malik ibn anas saba ashara marra sauka goma sha bakwai eh arma yake ina fatan kowanne za ka iya bayanin shi ko da a minti ɗaya minti biyu haka qala abu hatim abu hatim yace yuktabu hadithuhu shi yahya ibn bukair eh za iya rubuta hadisin sa wala yuhtaju bihi ba a hujja da shi tufa wa kana yafhamu hadha sha'an amma fa ya fahimci wannan sha'anin na hadisi ya gane al'amarin amma kuma yace ba a kafa hujja da shi wataƙila saboda waɗansu ɗabi'u amma dai bukhari da muslim da ibn majah sun rawaito hadisin sa to ku lura da kyau saɓani ne ku ka lura da kyau shi abu hatim a inda bayanan ya karanta bayanan ya haya bin bukar akan haka ya ba da hujja akan yadda ya karanta biography na shi akan haka yi wannan maganar shi kuma imam bukhari akan yadda ya karanta bayanansa akan haka ya rawaito hadisinsa da muslim ina fata mun fahimci maganar kamar yadda ka san ana saɓani kan fahimtar kaza haka ake saɓani kan wani wani ce e wani ai gangaren ne a kaza wani ce ina yana jan baki baki na jan sa to kaza ta takan wannan ya samu ruwayar sa ne lokacin yana dan takatulu yana kolo yasa yana jan baki baki shi kuma wannan watakila lokacin da ya zama malamin ne saboda kowa yana bada hujja ne yana bayani ne akan abin da ya sani bukhari shine kha'un muslim abu Dawud qafun ibn majah eh qafun ba kun ga an sa qafun a gaba ba kha'un ma'ana bukhari ya rawaito hadisin sa Nimun muslim ya rawaito hadisin sa shi wa kenan yahya ibn bukair qafun ibn majah ya rawaito hadisin sa shi shine ibn majah eh nasa'iri eh. yana da kyau kana ɗalibi ka dinga gane irin waɗannan symbols ɗin waɗannan rumus ɗin saboda in karatu ya karatu ba maganar ka cewa za ka rubuta sunan da zara an ce ma bukhari ya to sai ka sa ha sai mu zo kan shi ibn majah ai ya sa ai yace bai ga a cikin ibn maza bai ga inda kafin yake ba ai ramzi kenan ai ai shine ramzi din ai to ai baka sani ba ko wanne za ka karanta me ake nufi shi abin nan akwai wanda shi a karatunsa a littafin da ya rubuta in ya sa ka'un kadai bukhari ya rawaito a sayar bukhari kun lura kha'un kadai bukhari ya ruwaito a sahih bukhari ba'un kha'un bukhari ya ruwaito a adabul mufrad ba'un ta kha'un ta'un bukhari ya ruwaito a tarikhul khabir kun gane ko in ya sa ainun yana nufin ashabu kutubu sita ainun kadai zai sa kawai da ya sa wane wane ainun abin da yake nufi da ainun ashabu kutubu sita sai ruwaito hadisan sa eh. ai duk wanda yake satu ya kai matsayin satu idan ana fitar da harji ba da waɗannan rumus ba ake fitarwa ba kaza kaza ka sai sa harafi kawai ai ba wai za ka tsaya ne kawai harafi kaza kaza ruwayatu muhammad ibn mubarak asuri ruwayatu muhammad ibn mubarak asuri wanda ya rasu shekara ta 215 huwal yanzu mun samu riwayarsa dama sunan takardar مذكر روايات الموطا ورواتها روايات الموطا روايه riwayoyin muwatta da ake da su wa da kuma takaitaccen bayanin waɗanda suka ruwaito waɗannan riwaya din yanzu muna da riwayatu Muhammad ibn Mubarak as-Suri muna ji da kyau riwayatu Muhammad ibn Mubarak as-Suri wanda ya rusu gara ta 215 shi Muhammad ibn Mubarak as-Suri هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه العابد محمد بن مبارك بني على القرشي أبو عبد الله السوري القلانوسي الدمشقي قال عنه يحيى بن معيد محمد بن مبارك السوري شيخ الشام بعد أبي مسهر وقال ابن ناصر الدمشقي وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في رواة الموطأ عن مالك كان من الثقات الأثبات ashabul kutubu sita me kenan ainihin kenan ainihin kenan ko da zan sa ainihin ne sai na ce bari mu sa mu tafi a wannan tsarin mu yi shi dalla dalla ba wai ko dan kai kadai ba ko dan wani wanda zai ga takarda ya karanta amma kaga da in ba mutum ya an karanta mishi ba da dan abin nan kenan huwal imam al-hafiz al-hujja kullu al-hujja hujja shi kana kan shi hujja ne al-faqih malami ne al kuma ga ibada kenan kaga wannan ibada ce akan ilimi ko ibada ce kan jahilci kan ilimi al ibada so zaka dinga karantawa dole dalibi sai ya hada da ibada gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauke wa mutum sawa'un sallolin dare ne sawa'un azumi ne sawa'un sadaka ce ka ɗauko ka bayar ka ɗauko ka bayar shi kaɗai kake da shi ka raba biyu ka riƙe rabi ka ba da rabi muhammad bin mubarak bin ya'ala shine muhammad ibn mubarak ibn ya'ala al-qurashi ba quraishi abu abdullah ana mai alkunya da abu abdullah as-suri mutumin sura al-qalanusi wanda asalin garinsu kenan al-qalanusi ad-dimashqi babban birnin kuma dimashq kaga akwai babban gari sai ga zan ce a Nigeria mutumin ina Nigeria alminawi mutumin mina ka gani almaitumbi eh قال عنه يحيى بن معين يحيى ابن معين yana cewa Muhammad ibn Mubarak As-Suri kun ga Muhammad ibn Mubarak As-Suri din nan Sheikh Sham shine malamin ƙasar sham baki ɗayan sham sham muka ce ta hada ina falastin isra'ila biyu jordan urdun kenan uku syria hudu kenan shine sham shine malamin sham baki ɗayanta ba da abi mishir bayan abu mishir in dai ka cire abu mishir to shine malaminta wa qala nasiruddin dimashqi nasiruddin dimashqi yake cewa fi ruwatul muwatta a malik yana bayanin waɗanda suka ruwaito muwatta daga malik littafi ne su da guda da ake aka wallafa domin yi bayanin waɗanda suka ruwaito muwatta daga malik Ya yace kana min siqati shi muhammad bin mubarak asuri ya kasance daga cikin manya-manyan malamai al-asbat masu ƙwarin kaifin hajja. ma'ana ruwaya ce ta muwatta ruwaya ce tabbatacciya ashabul kutubu sita duk sun rawaito hadisin ma'ana bukhari da muslim duk sun rawaito hadisin riwaya ta tara ita ce riwayar abdullahi ibn yusuf at-tanisi riwayar abdullahi ibn yusuf at-tanisi za ga bukhari yana yawan cewa qala haddathana abdullah qala haddathana abdullah in yace qala haddathana abdullah shine muhammad ibn yusuf atani eh, abin nan abdullahi bin yusuf atanifi ya rasu shekara ta 218 shekara ta 218 huwa al-imam al-hafiz al-mutaqin shaykh al-bukhari abdullahi bin yusuf at-tanisi abu muhammad al-misri asluhu min dimashq wa nazala tanis قال البخاري رحمه الله كان من أثب من أثبت الشاميين وقال عنه ابن حجر ثقة متقن من أثبت الناس في الموطا شي عبد الله بن يوسف التنيسي وندير سيكرا تقريبيو دشا تقص هو الإمام إمام نفا الحافظ المتقن هدر يا تنتن شيتا مي تنتن تجير هدر shekul bukhari malamin bukhari ne eh malamin bukhari ne ka san amalinta aka ce wane malamin bukhari ne an yi shi a kuma gida abdullahi ibn yusuf shine abdullahi ibn yusuf at-tanisi tanis sunan gari ne ana mai alkunya da abu muhammad al-mishri asluhu min dimashq asalinsa daga mutumin dimashq ne wa nazala tannis sai kuma ya zo garin tannis sai ai kiran shi a tannisi qala al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari Allah ta'ala ya kanshi da gafara ya ce kana min asbati shamiyyin ya kasance yana daga cikin masu kaifin hadda na malaman sha. ibn hajar yake cewa siqatun mutqin siqa ne kuma mai kaifin hadda ne sannan mai tantacciyar hadda ce kasan akwai wanda yake hadda shi tana tana gargar sai ya ɗauko can baya bambanci tsakanin walan ma da falan ma kullum da kyau in ya zo karanta tsakanin walan ma da falan ma ba ga yake yake bambance su ba kaga wannan duk baya cikin mutukin wanda baya bambance walan ma da falan ma a hadda ai wawun ka san mazonin wawun ka san mazonin fa'un to kaga ku harafi kenan balle a zo kalma min asbatin nasi fil muwatta ibn ya ce yana daga cikin waɗanda suke ruwaya su ta muwatta tabbatacciya ce kaga muna da ruwayoyin muwatta da yawa kenan ko bukhari da abu dauda da turmuzi da nasa'i duk sun rawaito bukhari da abu daud da turmuzi da nasa'i duk sun rawaito shine kha'un dalun ta'un sinun kun da ke ko kha'un wa kina bukhari dalun ta'un sinun annasai sai al'ashira riwayat a'a ba misire ne ya zauna garin tannis eh mutumin misira ne ma'ana da yanzu malin tashi gaba daya ya tabbata ne a misira ka lura da kyau yana zaune ne a misira malintashi da shahararsa ta tabbata ne a misira amma dai kafin zuwa misira ya taba zama a tannis isa ake kiran shi a tannisi ruwa al'ashira ruwayatu mutarrif bin abdullah ruwayatu mutarrif bin abdullah wanda ya rasu gara ta 220 huwa al-imam al-faqih al-allama mutarrif bin abdullah bin mutarrif bin Sulaiman al-Hilali Abu Mus'ab al-Madani مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وثقه بن معين والدار قطني وقال ابن الناصر الدين كان كان سماعه للموطئ من خاله مالك صحب مالكا سبع عشر سنة هو الإمام الفقيه شي شي مطرف بن عبد الله ينادي رواية موطأ shine ne imam al-faqih al bin abdullah bin mutarrif sunan shi mutarrif sunan baban shi abdullahi sunan kakan shi mutarrif shine mutarrif ibn abdullah ibn mutarrif ibn Suleiman, al-hilali yana ƙabilar hilal ne abu mus'ab ana mai alkunya da abu mus'ab al-madani wannan mutumin madina ne ba al-mishri ba maula maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama yantaccen bawa ne na maimuna mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ibn ma'in ibn ma'in ya inga ya tabbatar da shi wa qala wa dara qutni da dara qutni wa qala kana sama'ahu lil muwatta rabunan riwaya da ita muwatta yayi ta min khalihi malik min khalihi malik daga daga kawunsa malik daga kawunsa malik mana ya yi riwaya kaga an tabbata mana da riwayar shi da yi daga wa malik sannan kuma sai aka ba mu alaka shi da malik cewa malik kawunsa ne malik dan uwan mahaifiyarsa ne sahiba malikan ya kasance tare da malik ibn anas saba ashara sana shekara goma sha bakwai eh ya kasance tare da malik shekara goma sha bakwai yana tare da malik ka kusan ya yana da ruwaya mai karfi kenan bukhari da muslim sun rawaito hadisin sa eh shi mutarrif din muke magana ina zuwa ka ce me mutarrif shi kakan shi a kenan yanzu mai iskal eh, tabi'i ne ga eh. kuma an ce ya yi ruwaya wajen mota mm, eh. shine iskal ɗinku ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin ba tabi'i ba ne shi mutarif ba tabi'i ba ne yantaccen karatu ne eh. ya yi karatu hannun malik a'a cewar yantaccen bawanta ne cewar ‘yantaccen bawanta ne daban ka san idan mutum yana da bawa to ‘ya'yan bawan bayansa ne ‘ya'yan ‘ya'yansu bayansa ne shi sa a hadisin farko ban mu shiga ban kuka da ana maulahum maulahum bawansu bawansu ta kan yi kakansu aka ‘yanta kun lura da ko kakan kakansu aka ‘yanta su ma dole za su bi wani ‘yanta wadda aka yi wa kakan kakansu idan kakan kakansu maimuna ta ‘yanta to su ma duk suna cikin wannan da maimuna ta yanta eh ya fito ko bukhari da muslim sun ruwa eh, bukhari ya rawaito hadisinsa bukhari ya rawaito hadisinsa to sai mu dakata ne insha Allah mun samu a takaice mun samu ruwaya goma kenan a yau waɗanda suka rawaito wata mun samu har yanzu dai ba mu samu yahya ibn yahya al-laythi ba aduwa ne an buri ne wannan ya ce na sha biyu na ce duba da ya ne saburi ne kuna ji da ke ko eh Allah ta'ala ya amfanar da mu gaba da sai yanzu mun su da yake nan bayan ya haya yahaya ya haya, Allah shi da muke karanta riwayarsa akwai wata ruwayar da ba tashi ba akalla yau mun karanta ruwaya mutane goma kuma za ka iya takaitaccen bayani a kowannen su Allah ta'ala ya amfanar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa huwa lasiqun fil ard yayi sujada yana dan fara da kasa masu fada kaga daga hannun shi sama ya yayi haka aw nukhama nukhama shine majina ba sa zama sha sha

そうです。 dama yana halatta aikin gwamnati dama a dokoki sun halatta a yi haka da Allah mai gani ina fita da masu shi wani da yana wai an ce ka a dukkan manzana ya aka kuma ka shafi zai faru a tsama an biya mishi suna yawan ya san su biya za ku ci kuma dukan su abu ko shi gaban su yawa ya gani sai ce ba ba sa za a yi sunayen kai Thank you. ana idris wasu shekara ya jama ya jama wata Allah muslim wannan shekara sun ce mace idan ka samu sabis ma da yi eh, na samu shi wata na yi nufin yanzu in zauna maka akwai nufin sa da abubuwan da na rayuwa malam ya hankali su ya hankali ya kamata magana cewar babu wani littafi bayan littafin Allah ta'ala babu littafi kamar Bukhari magana ce da malami Imam Shafi ya ce bayan littafin Allah babu littafi kamar mota. Muwatta kuma Islam Ibn Taymiyyah ya ce kuma magana tana nan da mai da wani littafi da ba kamar muwafa. haka yanzu wannan da ke ko sai malamai suka ce ya faɗi haka ne kafin imam shafi ya faɗi haka ne kafin bayyana da ah, bukhari amma bayan zuwan bukhari to babu wani misali kamar haka yake magana su ko shekul da kuma yake mu wuce a magana tana nan kamar yadda mu imam shafi ya faɗi bayan zuwan Allah babu misali kamar mu ba ga yanzu magana ta zama sabani kuma kowanne ya faɗi abin da yake ganin ya ya lissafi shi sosai in haka da haka rije zuzurutun hadisi ba za a haɗa bukhari da mawafa ba bukhari ya ɗara ya fi waɗannan ta ba kusa ba hadisai in kuma aka haɗa hadisai da ayyukan sahabbai da tabi'ai wanda yake an kai rikin mawafa kadai za ka iya bauta ma Allah da shi da wuce ba kamar bukhari ba bukhari dole kana buƙatar waɗansu da ina jin kuma wanda ya halarci majalisai na bukari kuma ya halarci majalisai na muwatsa duk ya faɗa haka kafin shi magana ta zai kawo maka hadisi sai shin hadisin ana aiki da shi ko an share aiki da shi sai ka ga ya kawo maka ayyukan sahabbai da tabi'ai da kaza da kaza da kaza wanda zai nuna maka in ka fahimci wannan za zaka aiki wanda ke na bukari ko sai ka sami wani malamin masu ya ce bari je karo bincike a wani ka fahimci yawon wato kaga wannan kenan abin da ya sa ka wannan kaga matsala ta kuma an samu sabani an samu sabani sai matsala ta biyu nake masa sunnata sunnata yawa kafi abin da ya sa ya zama jumlatar littafin Allah ne Qur'ani shi kadai ne babu wani abu ta gaba ko ta baya dan kada ya zamana ya samu wani abu da wani salam ya zama wani shifar Qur'ani shi sama da wasu cewa sunnata a cikin ka lura da kyau shi zama da yake cewa a a kuma kuma abinda ya abin amma da gaskiya ne bukhari ka hayya kai bukhari kan biya dan suna tambaya yanzu idan mutum ya dauki bukhari yace ya rantsa da Allah duk abin da ke cikin littafin nan manzon Allah ya faɗa zai fara kare da fara yawwa a gane magana sanan malamai suke bisa ga ɗan cin a dukkanu ka gane lokacin yawwa sun sai ka fara ko ba ka fara za ka kai yawwa to sanin ne malamai sai na suke laka ake wasa wani

ko lokacin da muka sauka mu wa wafa sauka fari mutu ne za a sa ya ga ce a sa kaza a sa kaza a sa kaza kana nan saukar mota ai yanzu sauka ta biyu muka zama sauka eh. ta biyu ka gani yana ce za mu sace ne ne kuma shi ne mai mai sauke ne ne

ana magana karatu mutane sun taso daga garuruwa su suna karatun wasu warahmatullahi mal im Video. ara mai na hudu yana ba a akwa hudu yana ba Allah <laughs> arama arama arama a ga musu an jima eh, arama yanzu muna da kitabul qur'ani a gaba za mu dan karanta waɗannan ma'anar a su kuma ta buga kan wata ba ai idan nake dan ba ga Alhaji Abdulrahman nan ya ce kuma ka sai mishi wata kai ina da wata kuje a gida duka da kuma bari da kuma wata kuje wata ne ruwan kai nan ya ce shi ma je waya ko ta hula ce ta yi ne da shi eh a ci waɗannan ba na ga sun mai girma ne ya ce ga shi a da muke malamai sun hana haka eh. mutum ne ya mutu halala yan uwansa kuwa ɗaya ku ba ɗaya sai eh. yan uwansa kuwa ɗaya ku ba ɗaya <laughs> kada ji eh. yan uwansa kuwa ku ba eh. mutu uwansa uwansa kuwa ɗaya ku ba ɗaya sai a shi wancan da ke azi din kuwarsa ubansa ya mu abin da ya rage ta ce malam da ba kawo mai zaka ba malam ne malam ne malam ne ne, ma ne, a ne, mai ta Allah ne, bada ta mai ne, ku ne, ko ya samu da amina mun yi mutukin ta ce eh kamar haka ya ce wannan wallahi ba da wallahi da wallahi da wannan a kan da zuwa eh eh eh, eh. rotu da yamma dan da ka hada sunayen malamai goma da muka yau Amma siyan man Yanzu cikin waɗanda kake gani a masallaci, mutum nau ka gani wurin karatu. Thank you. ina ce da zuwa makaranta ne mutum ke gyara an bude ajin karatu a wurin na malam hashin bukula da cikin ya yi masallacin can kasa alirin ko an buɗe hajjin kafin shi mara biyu na zo na samu dawa ta mara biyu na zo na samu wani shi ma ya tashi daga nan ne ke musu karatu amma manya-manyan wurin manya-manyan wurin manya-manyan wurin ba sa ba sa wasu ne za a sa a yi karatu ne amma wasu sa ba sa ba sa da ba sa ba kuma wannan umuman ne gaba ɗaya kusan dai ya mana da wannan matsala a cikin matsalar aje a zauna a yi kara ta gane tsara ta ni gaskiya da naga matsalolin sun yawa da Thank you. na ka kawo magana a ce ka zo ka samu mutane suna kaza suna gaba da maganganu ba na san ƙananan magana gaskiya ni gwamnati ta sallah ta a gare ne a ba kai wurin nan na ji ana surubi na ji ana fahalmin mu diski kuma ka shigar ai malam wannan ya akwai lokacin ba zai ana sallah kamar ne ne

ai baban gani yayi kawo jika na baban kenan na baba ya zo ne kamar yi wato ka lura gaba ɗaya ba gani na Thank you. ka sa abin nufi ya ce kayan ga ke ga ko wanda karatun da zai ga kuskuren ma ya ba za ka tsora mishi ya yadda na ji karatun kuma wannan umuma ni san yadda wannan karatun yake ni ban san yadda ake wannan ba duk masallacin mu na izala haka yake ba za yara da muke ta ake ta haddata da su qur'ani ba za a ba su ne zai hana a ba su mu goma yake bangaren wa'azi inda mu muke yi bangaren nasiya da kaza da kaza da kaza ita ma nasiya an zo kar a ja'a kar a ja'aya gaskiya ni wasu abubuwa ni umuman gaskiya nake jaji sawawun a masallaci amma kungiya ne gaba ɗaya gaskiya eh ሰላትን ሌላትን ለማሰላት Thank you. asali fa na'ibin fa shi ne na'ibi shi na'ibin shi na'ibi da liman din ya tashi maimakon a matsa ya zama liman ya ce a shi yana na'a na'ibi sai ana ta ne da suna da suna yanzu in an zo za a ce ai ya halatta karamin yaro ya ba ya bada sallah saboda ne saboda a ce hadisi sun gudu maram an ce wani ya wani abdullahi bin yamin ya ce shi kaɗai ne da shi ne kan an shi da shi da zai hana kuma mutane kima da ba na ga yara masu Thank you. a ya zai a garin ne a idan irin wannan ne aka san kusa wuce in dai irin nan ne da kike daman kasan cutar Allah mutane za su yi sai ka yi amma wuraren da kake ganin daidai gwargwado akwai ahalin abu nan muna da wani yaro juma'a da nan ke jin mutu sallar asuba na ba za ta fara da yau ma bai zuwa wani lokaci wanda ke ɗaukar ne da kuma ya ci kala lawan mahaddatan mu amma an kasa a basu masallaci ko nan din ma haka za ka ga azhar da magariba ce shan malam suna ban jini duk masallatan mun suna mu dai nan kwa ko ina ma ka ita yake sama daga yara yaran ku ne ku ko karatu Allah ba ne mun kuma da muke ta ganin sunan galiba ta gura da ta ku tsafta sosai a ta samu Thank you. ina aka zanka da wani abu a sani ake aiki kamuwa muke ne da karatu ne dai shiga ba da karatu a masallaci wa ka gani a wurin mu ka san me tunji kan ta tafin ne masallacin nan fa yana tare in ne kusan daidai kowace unguwa sai ka samu eh, a'a sai ka samu dan unguwar a nan karashi ne kusan manyan unguwannin ne suna zuwa amma ku yan unguwar kuma haka karatu yanzu shi muna ta karanta ka za a ci da wuya ka ga ko yanzu kwanta goran ka je ka gana da yan wasu wuraren da ba yan kwanta goran amma ni dai gaskiya harkar limancin nan harkar limancin nan na su yanzu ne da shi za ka ce musu ya ba zai iya ba zai iya jefa sallah ta wannan garaji ba tsamanin ai in ka gane tanawo to wannan ya inganta wannan ya inganta shi ne istilafu tanawo wannan ya inganta wannan amma idan ta tabati ne to dole ka yi ne wasu isra'i nan da yake ja ko yace innal ladhi farada alayka alqur'ana na raduka malam ya za'a ya za'a dan wawul jama'a ne ba yake suke jan juna mu malam mako na koran ba zai ke a cikin ma wai ko lokacin da na yi tafiya a nan ba samu ba da na ce na ajiye su a rama da yake zamu na ce kowa ya biya karatun da yake biya wa a sunna ba zama su kowa ya zo ya biya ayoyin da ya san yana yawan biyawa a sallah kuma a gyara maka kawai a gyara maka kawai ko su sarki su da kawai waɗanda ka san kana yi a sallah kawai a gyara maka shi kenan mutane su ba kuma a ce sunna kuma nuna mutane su ci kamar Eh, wannan din ya rage muna risala bayan magariba da isha muna tafsiri ranar juma'a amma na hatsa ina sa ɗaya mu dawo da su kwanan da dan rikicin boko haram ɗin da ke zafi mutum muna daura mutum a cikin muna Ka samu a da kira ke fakai ne zai su nake gyara zan ba ah, to nan ah, a da ne yana yana don shi wannan karatun na yau fa gaba ɗaya babu shi a mota na kuka ko ɗan aka ɗauko aka fitar da wannan Thank you. An kawo ruwa? loaded. fatan ki iya kai min su kwando ba akwai kare akwai uns da samun a japan da kan da nake zuwa makaranta maza ga fensin nan da ke wasa da shi wanda kika ajiye wannan

alaikum assalam sanu malama kujeru ko amma ka bari da ni na yi kwanta